Jama'a masu bibiyan wannan channel namu na Bamir Mass Class, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Har yanzu dai muna nan a cikin product rule na differentiation. So anan ce mana kai find dy over dx if y equals to 4x cube sin x. So nan ma muka duba functions ne guda biyu. Bari mu fara da cewa solution daga nan sai mu sake rubuta tambayar da aka bamu y equals to 4x cube sin x. So anan in mun ga dama sai mu yi haka mu sa su a bracket wato nan shine u ɗinmu nan kuma shine v kenan tunda product ne ya zama product so nan muna da u equals to 4x cube kenan daga nan sai mu differentiating ɗinsa idan muka yi differentiating za mu samu du over dx kenan du over dx shi zai bamu in za ka differentiating duk wata da take da power dama mun sani daga standard derivative cewa power za ta sauko nan sai ya zama 3 times 4 shi zai ba mu 12 x din tana nan sannan can sama daga power 3 an rage daya ya zama power 2 kenan sannan kuma muna da v equals to sin x daga nan shi ma sai mu differentiate mu samu dv over dx kenan so za mu samu dv over dx equals to in kai differentiating din sin shi ma mun sani cos x zai ba mu tun a standard derivative da muka yi a baya sin x in aka differentiating nasu zai ba mu cos x sai mu zo mu sa formular mu ta product rule mun sani cewa dy over dx is equals to u dv dx plus v du over dx wannan ita ce formular mu daga nan sai mu substituting ita u ga ta nan mun ce u is 4x cube so instead of u yanzu sai mu sa 4x cube sannan dv over dx ga ta dv over dx shine cos x sai mu sa cos x din mu then plus ga plus v ga ta sin x ce sannan eh, sai kuma du over dx du over dx ga ta 12x square ce 12x square daga nan sai mu ci gaba sai ya zama 4x cube cos x plus na idan muka ce sin x times 12x square shi zai ba mu 12x square sin x daga nan sai mu duba common factor in ka ga dama za ka iya tsayawa a nan amma in ka ga dama za ka iya simplifying ɗinsa saboda akwai common factors 4 can go into 12 therefore 4 is common sannan ga x cube ga x square tunda x square za ta shiga cikin x cube so x square ma is common kenan sai ka bude bracket 4 already out x guda uku ga guda biyu a waje saura ɗaya a ciki sai cos x dinka, then plus 12 divided by 4 ko 3 zai bayar sannan x square already out saura sin x so wannan shine derivative na wannan function da aka bamu. Mun gode.